ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ya Ubangijinmu, lallai ni na zaunar da sashe daga cikin zurriyata suni ɗana annabi Ismail da ‘ya'yansa a wani kwari shi ne garin Makka wanda babu tsiru, babu ruwa a cikinsa, kusa da ɗakin kame alfarma. Ya Ubangijinmu, na zaunar da su a gefensa ne domin su tsayar da sallah a cikinsa, ya Ubangiji, ka sanya zukatan mutane su karkata zuwa gare su, da wannan gari kuma ka azurta su da ’ya'yan itatuwa domin su gode maka akan ni'imarka a gare su.